masu kallo da sauraron mu assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a cikin zauren duniyar duniyar mu a yau daga tashar Hausa bakwai TV inda ni Abdul Aziz Garba zan jagoranci zaure duniyar mu a yau kamar a kullum yana kunshe da shirin jaridun duniya da kuma sirrin gida kuma kuna iya turo mana kuma lokacin ku ko na ce wato albarkacin bakin ku bisa lambar da za ta bayyana nan da minci kaɗan a kwacin talabijin ku lamba ce ta whatsapp sannan akwai shafukanmu daban-daban musamman shafinmu na facebook inda za ku iya sauraron mu kai tsaye da sunan hausa bakwai kuma kuna iya turo mana sakonin ku a rubuce za mu karanta su kamar yadda muka saba ko da yaushe ina gaishe da duk al'umma masu sauraron mu ina muku fata alheri da fata kowane mu ya waye gari lafiya zan gabatar da kowanne daga cikin abokan aiki na a tare da faɗa mana abin da ya tashi da shi a daidai wannan safiya kamar yadda muka saba a kullum zan fara daga kan hajizatu isa barka da warhaka da fata an waye gari lafiya a dukkan al'umma da shida wato za mu fara da kan maimuna abdullahi assalamu alaikum da fata kin waye gari lafiya ta'addancin ne a addabe su da suke cewa za a taimaka musu wato tallafa musu da dala miliyan dari da tamanin da biyu domin wato eh, da wa'anda wannan daga eh, rikicin ya shafa to gaskiya haka ne cikin jin wannan allah ya sa kuma su ma allah ya taimake su ya sa eh, wannan a yaƙi wannan ta'adda cikin lafiya.

yadda wata zai a ci baka duka na uba ke baki san da mai yi ka tashi ba ba haka ba bismillah wata zai magana ne akan da ake magana eh, cewa insha Allahu ba mamaki wato ana sa ran cewa bana za iya wato a to ya tabbata masha ah, ana sa ran da ba a riga dai an tabbatar ba okay eh hukumomin saudiya isa su suke da wuka da nama kuma suna kira ga dukkanin wato wa'anda ake biyan wannan kudade mm. kar su karbi kudaden al'umma mm. domin wato sai an tabbatar musu mm. da wato cewa hakan zai wuce mm. ko kuma za a yi aikin hajjin sannan za su iya su karbe wato kudin al'umma to dai ni insha Allah to madalla an cinmu sai kuma hajizatu isa barka da yau barka da wayewan gani assalamu alaikum abokan aiki kuma da fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya ni kam alhamdulillah eh, labarin da na tashi da shi a nan na kuma samar da abinci ta ƙungiyar majalisar ɗinkin duniya wato ta eh, ce ta tallafa ma waɗanda suke arewacin ƙasar najeriya wanda suke fuskantar wato hare-haren boko haram suke cikin matsala na yunwa za su musu da dala kudancin kasar najeriya inda wato a can jihar borno adamawa da sauransu nan ne suka fi wato fuskantar irin waɗannan matsaloli da fatan wato majalisar ɗinkin duniya za ta ci gaba da kula da eh, ire-iren kasashen da suke fuskantar wannan matsaloli musamman ma kasashen yamma afirka sauransu mali burkina faso da fatan suna za a magance musu matsalar da har ila yau ne ba a magance musu ba har da ma kasar nijar madalla ta Allah ya kyauta ta bangare na abin da na tashi da shi yau shine wato kawo yanzu al'ummar kasar burundi na jimamin mutuwar wannan shugaba wato eh, pierre kurunziza inda hali yanzu dai gaskiya suna cikin wani hali kuma suna wato kira ga wato shugabanni ga baki daya da su su ma nuna wato ainihin takaicin su game da mutuwar wannan shugaba inda wani mazauni wato babban birnin kasar wato eh, burundi yake ma tabbatar da cewa a gaskiya eh, zamani fiye kurunziza suna wato gudanar da eh, haihuwa ma suna yi a kyauta da kuma wato haihuwa da shi wato 'ya'yansu sukan je wato makarantu duk a kyauta a banza baya ga hakan kuma akwai kuma shi ma wani Eh, wato dan talla shi ma da ya faɗi wato duk makamantan haka kuma a halin yanzu dai shugabanni dai kasashen nahiyar afirka da dama sun mika sakonin su na ta'aziya ga mutuwan wannan shugaban kasa ciki har da shugaban kasar nijar wato mamman yusuf da shugaban kasar congo demokradiyya eh, shi felix tshisekedi da shugaban kasar senegal eh, wato makisal da kuma na wato benin wato duk dai suna nan da dama da sauran shugabannin da suka mika ta'aziyar su ga wannan shugaban kasa mu dai muna fata eh, muna yi wa al'ummar kasar fatan alheri kuma muna fata wannan shugaban da yake kan karagar mulki ya yi musu adalci kamar yadda suke so ko ya yi makamancin abin da shi wato pierre kurunziza ya yi ko ma ya yi fiye da shi wannan fatan da muke musu kenan da wannan yau na tashi kuma da wannan za mu saurari shirin jaridun duniya domin sanin halin da duniyar mu ta kwana a wannan rana ku kasance a gaban akwatin talabijin

fusata saboda kin amincewa da wasu 'yan kamaru suka yi na bin matakin da aka sanya na yaki da cutar covid-19 jaridar mutation ta kasar kamaru ta yi bayanin cewa matakin da aka dauka a kasar kamaru bayan mai dauke da cutar covid-19 ya mutu ba eh, zai daidai da na hukumar kiwon lafiya ta duniya ba da ta ci a sai bayan sa'o'i jaridar edith ta kasar Faransa ta wallafa cewa ƙungiyar kare hakkin 'yan jaridu ta duniya sai peji ta bi sahun wasu takwarorinta na kare hakkin 'yan jaridu da na 'yancin adama tara wajen kira ga gwamnatin kamar da ta amince a gudanar da sahihin bincike don don gano musabbabin dan jaridar kasar samir wazizi da ya mutu a hannun jami'an tsaro Jaridar RFI ta sake rubutu cewa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ƙaddamar da gidauniya ta kadara miliyan ɗari da tamanin da biyu domin tallafawa mazauna yankin arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya shafa na watanni shida masu zuwa. Jaridar BBC Hausa ta ce shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya faru da hare-hare da Boko Haram ta kai a jihar Borno. sanarwa da mai taimaka wa shugaban kan harkokin watsa labarai malam garba shehu ya fitar buhari ya kara da cewa yana jiran karin bayani daga gwamnan jihar farfesa babakana zuru wanda ya ziyarci mutanen yanki da abin ya shafa jarida almida ta kasar caci ta ruwaito cewa wani matashi ya rataya shi wanda ya kai shi ga mutuwa a garin kelo da ke kasar caji domin ya rasa matarsa da ɗansa da 'ya'yansa jarida africa news ta kawo labarin cewa shugaban kasar gina alpha conde mai shekaru 82 a duniya ya yi jawabi a jiya inda ya amsa wa masu cece cewa ya mutu ya ce inda ya yana raye kuma da karfinsa ya tabbatar da cewa waɗanda suke yi mishi fata kuma sai sun riga shi shekara jaridar tw ta ruwaito cewa rahoton kungiyar kawance raya ci gaban tattalin arziki nahiyar turai ta opc ce tattalin arzikin kasashen tarayyar turai zai samu yi na kaso da kashi shida cikin dari sanadiyar cutar coronavirus jaridar gw ta sake yin bayanin cewa a wata ziyara da ya kai ta farko a wata kasar waje tun da annobar corona ta ta'azzara ministan harkokin wajen jamus eko ma'az ya soki lamarin isra'ila na yunkurin mamaye yankin yamma na kogin jordan jaridar france 24 ta ruwaito cewa duk da cewa annobar coronavirus na dada cin rayukan mutane a kasar brazil amma a hakan birnin sao paulo ta bude kasuwanninta a jiya laraba da a inda wasu mutanen da ba su mutunta dokan ba na saka takunkumi da sauransu bayan cewa an samu asarar rayukan mutane dubu a sanadiyar covid-19 a can masu kallo karshen shirin ke da sai kuma gobe idan Allah ya kai yadda binciken su ya tabbatar to ranar biyu ga watan agustan shekarar 2019 ne aka wato shi aka kama shi wannan dan jarida mm. wato jam'an 'yan sandan kasar suka kama shi wanda da bayan kwanaki biyar kuma eh, aka mika shi ga jam'an sojin kasar to amma kuma kwastam sai aka waye gari ga shi ya mutu amma kuma sun tabbatar da cewa ainihin ya mutu ne sanadiyar rashin lafiya halin a gaskiya wato ina ga wannan ma wato sun ce suna buƙatar wannan damar da wato su gudanar da bincike wato akan cewa dai eh, taron da za su yi gobe insha Allahu suna wato inda kungiyar kare hakkin 'yan jaridun duniya sai cpg da na wato da wasu takwarorinta da kuma wato da, kuma mambobin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wato sun haɗa kansu ne saboda wato su gudanar da wannan taron wato taron a kan cewa wato suna buƙatar wannan taron ta ba su damar wato zuwa ga gwamnatin ƙasar kamaru da ta amince musu da su yi sahihin bincike kan mutuwar samuel wazizi da ake yawa domin har yanzu ba ana kwakwanto a kan tabbacin mutuwarsa kuma kasancewa abin ya faru ne yin da suke faɗan cewa tun ranar biyu ga watan augusta inda ya kwashe kwanaki biyar yana hannun wato eh, jami'an 'yan sanda inda bayan sun kwashe kwanaki biyar suka je suka miƙa wa wato jami'an sojin ƙasar kamaru to a yanzu da yin da su suka sanar cewa ya kwashe ma watanni goma wato ya mutu ma ya daɗe da mutuwa kusan watanni goma sannan suka fito suka sanar da cewa ya ya mutu ina ga ranar biyar ga watan yuni na wannan shekara to ka gani irin wannan matsalar da 'yan jaridu suke fuskanta kenan don ba zan ce kawai kasar kamaru ba sai na ce nayar afirka baki daya saboda a kasar nijar ma akwai wata 'yar jaridar da a yanzu hakan na tana tsare mm, saninka kuma cewa wato akwai tun shekara 2015 hakan ya faru da wani dan jarida ahmad abba hmm. wanda a nan kasar kamaru aka kama shi da cewa yana da alaka da 'yan ta'addan boko haram to idan ka lura ka gani cewa wannan labari ya danganta da na ahmad abba da na samuel wazizi eh, kasancewa shi kanshi samuel wazizi ana tuhumarsa ne da alaka da 'yan awaren kasar kamaru na sashen ingilishi yawa wanda suke yunkurin wato raba kasar kamaru biyu to kaga wannan lamarin da ya kamata a ce an lura sabida wato 'yan jaridu waɗanda su suna wallafa wato gaskiya gaskiyan magana yadda wato idan eh, eh, wato su suna ba wa al'umma labari ne dangane da irin abubuwan da ke wakana a ƙasashe to inda ba don an yi yunkurin na ce eh, ita kungiyar kare hakkin 'yan jaridu ba sai feji da kuma wato eh, eh, ita rfi e, ita ma ta tsaya ta yi tsayan daka wajen ganin cewa an fidda shi ahmad abba daga kurkuku ka gani ai da har yanzu yana nan sabida daurin shekaru goma aka yi masa a kan cewa kawai wai sun same shi da cewa yana alaka da 'yan boko haram kuma ba sa yin bincike ba sa yin sahihin bincike wajen cewa a'a ya kamata mu yi bincike ko wato shi wannan mutum yana da alaka da 'yan aware saboda yanzu a hakan suke wato yawa ba sa neman tabbacin lamari sai dai kawai su yanke hukunci su kama dan jarida su saka shi a kurkuku kasan cewa su 'yan jaridu sun yi zanga-zanga inda suke kokarin cewa ba ma a kan samuel wazizi kawai ba saboda akwai wasu 'yan jaridu da har yanzu suke tsare a, a wato gidan maza ya kamata wato suka ce su suna bukatar yanzu da a cewa an sako duk 'yan jaridu da suke wato gidan kaso haka ne maimuna abdullahi da yake ganin wannan binciken da kungiyar kare ke 'yan jaridu za ta yi yan jaridu gaskiya wannan sun yi daidai domin eh, yan jaridu gaskiya suna cikin matsala babba ma da yake kaga shi wannan watanni goma kenan ba babu ware shi ba a san inda yake ba sai a cikin kwanakin nan aka sanar da cewa ma ya mutu ba a san menene musababin mutuwarsa ba kaga hakan bai dace ba to wai sani ma an kila ma ba a yanzu ma ya mutu ba mm. to shi kuma kaga yanda aka yi an ce yana eh, da alaka da 'yan aware to me ya nuna musu cewa yana da alaka da shi daidai da yake yana gudanar da ayyukansa ne sosai bisa gaskiya kaga ai ba a son wannan da yake dan tonon asiri ne ba su so shi sa suka suka wato aka kama shi bayan an kama shi yanzu har ya kai ga wato kisa gaba ɗaya kashe shi aka yi ma aka raba aka fitar da wato aka eh, eh, eh, salwantar da shi wato gaba ɗaya ma doron ƙasa kaga hakan gaskiya bai dace ba ko da ma yana alaka da yan aware akwai wato ya akwai hukuncin da za a yi aiwatar masa amma ba dai har ya kai ga a kashe shi kashe shi kuma kashe shi da aka yi ma da yanzu wato iyalansa suka fara abin nan wato ana bukatan a gan shi ne tun da aka kare shi ba a sanya ina yake ba mun gani hakan bai dace ba gaskiya bai dace ba muna sa tsammani da muna so dai wato kamar da gobe da aka ce za a yi taro Allah ya sa kuma wato a gano me yasa kuma a hukunta waɗanda suka yi mishi suka kashe shi bakin abin da zan iya faɗa ne Aziza to yasa kina da ƙarin bayani ƙarin bayanin da ta faɗa wato shi samu ya su wasu sun na ɗan jirida shi ya kasance ɗan garin gula a nan ƙasar kamaru inda wato a can wato jami'an tsaro suka je suka kama shi suka cin wani wato yana ɓoye yan eh, aware a cikin gonarsa kuma mun gani kwanaki a cikin yadda gonar in eh, take koyarwa zai magoya bayan su da suke aikatawa tare da shi yasa yake koya waɗannan 'yan awarin a gona kuma idan ka ga wannan gona ina a kusa da wato iyayensa a kusa da gidansu kuma eh, wato ɗora musu wannan abin da su ba su yi bincike ba su duba su gani shi wato samuel wazizi ko yana da alaka da su ko bai da alaka da su wato sun yi haka ne domin cewa ya sa ma gwamnati ido sun gano cewa yana faɗan gaskiya ne game da gwamnati yadda take tafiyar da wannan yakin da ta yanzu haka nan muna tafiya wajen shekaru uku sama da shekaru uku kasar eh, kamaru na fama da yakin da ake a arewaci eh, da kudancin kasar kamaru da ha'ila yau ba magance wannan matsalar ba to sun ga shi samuel wazizi ya san inda wato wannan matsalar ta fito yana so wato ya bayyana shine wato suka dauke shi suka yi mai tsinannen duka da suka suka ɗauke shi ma daga baya ma suka kai shi nan birnin yawun da inda iyalinsa ma ba su san inda yake ba tare da yan uwan shi duk ba su san inda yake ba tun a wannan lokacin biyu ga watan augusta ma wato ake zargin cewa ya mutu domin har ila yau eh, sai da aka fito ma ake ta maganganu iyayensa ma suka fito suna korafin cewa a ina aka kai dan uwansu gwamnati har ila yau wato waɗanda suka ɗauke su har ila yau su zo sun gaya musu a ina ɗan uwansu yake ba to wannan korafe-korafe eh, ne kai ga wato gwamnati suka cewa yana kulle a asibiti a yawunde to yanzu kuma an tabbatar da cewa ma ya mutu tun wannan lokacin da aka kama shi cewa ya mutu to da fatan dai taron da za a gudanar gobe goma sha eh, gobe na watan yuni goma sha ga watan yuni da fatan dai gwamnatin kasar kamaru za ta ba su damar gudanar da sahihin bincike akan mutuwar samir wazizi da yake cewa wato sauran 'yan jaridu su ma suna fuskantar wannan barazanar eh, gwamnati da idan sun ga cewa za a fito a fallasa wato na ayyukan da suke toshe su nemi dama hallaka wannan mutumin in ko ba shi dan jarida ba ne ko da shi yana aiki a gwamnati amma yana da faɗan gaskiya to she su nemi hallakar da wannan mutumin inda fatan za a wato samu kyakkyawan bincike kan mutuwar samuwar wazizi. da mafita gaskiya muna yi ma wannan taro fatan alheri hmm. alisa yau ce kuma a bi aikin ɗan jarida domin aikinsa yake tsakani da Allah da annabi to insha Allah da wannan zamu saurari sirrin gida kuma da fata kowanne mu na wato kowa na sauraron mu a daidai wannan lokaci kuma akwai shafin mu na facebook da kuma instagram twitter youtube kuna ya sauraron mu a facebook kuma muna jiran sakonin ku a rubuce za mu karanta su ga lambar mu ta whatsapp a kwace talabijin din ku za ku ya turo mana albarkacin bakin ku kamar yadda kuka saba insha Allah za mu baje a wannan zaure namu na duniyar a yau ku kasance a gaban akwatin talabijin din ku domin sauraron sirrin gida daga bakin maimuna abdullahi matsalolin mu ne matsalolin ku ne baki daya za ku iya turo mana na sirrikan alamar da ke karkashin cibin ɗin ku domin mu shawo kan matsalolin da suka addabe mu baki daya a yau dai labarin da nake kasa wani bawan Allah ne ya buƙaci na baje kolin sa a nan tasha hausa bakwai musamman a shirin duniyar mu a yau domin mu magance masa matsalolin da suka addabe shi wannan bawan Allah dai ya kasance wato dan wannan bawan Allah ya kasance wato shi wato boka zan ce kenan to sai wata baiwa Allah ta tafi domin wato tana bukatan ta mallake miji kamar yadda suke ake faɗa kamar yadda ya yi mini bayani sai wannan baiwa Allah yanzu ita wato mijinta ya yi bayanin cewa yana so ya ƙara aure sai ta ce ita kuma ba ta so ya ƙara aure ta je gidan boka bayan ta je gidan boka yanzu sai ta ce ita kam tana so a kashe wannan mijin nata wato amarya da ita su rasa shi gaba ɗaya su rasa mijin shi kuma boka ya kasance abokin wato mijin nata bayan su ya tafi kenan shi ta ce mishi she ce mata to babu matsala bata san cewa abokin mijinta bane ta koma gida she ce mata ki dawo gobe insha Allah zan baki magani inda kisa kike so she ya kira wannan abokin na sai ce masa ai gashi wanci ta zo ka janye zancen auren ka nan domin matar kan nan tana iya yin komai a kanka domin ta ras inda ta ganka da wata kan ta gwanda ce wato ta rasa ka a duniya sai shi wannan kamar yadda shi ya mini bayani bokan din ne da ya mini bayani yanzu haka ya ce shi <laughs> malamin tsubu ba boka ba ne <laughs> yawa sai yake shi yanzu shi ya gaya ma ita wato abokin na sai ce masa ka janye zancen aure sai ya ce shi fa ba zai janye ba bai ga abin da zai hana shi yin ƙara aure ba ya ce to gobe na ba ma ita wannan matan naka wato lokaci ta zo za mu haɗu a nan don in bata magani ta ce ita kan za a kashe ka ta ce ya ce ni kan na bada magani ya eh, ce to zo she shiga wato lungu abu miji ya boye a lungu shi yanzu kuma ya saura da shi da uwar gidan da matarsa ya ce jiya me kika gaya mini me kike so a yi wa mijinki sai ta ce ni dai na gaya maka a kashe shi da ni da amaryan mu rasa shi ce to ba miji ya ji ba eh miji na lungushi kuma ah, ya ji ba ta san cewa yana ciki ba kenan shi ɗauki ƙasa sai ya ɗauki ƙasa kawai sai ya miƙa ma matan ɗin ya bata sai ta koma gida ita yanzu tana komawa gida ya ce mata shemi bayan ta koma she fito ce to ba ka ji ba na gaya maka dama ai gashi yadda yake miji kan ya wato abin ya bashi mamaki bai tuna hakan da ita ba eh kenan ya ce mata ba komai koma kai kan ai kasa na bata ko da ma ta saka maka abi ko ta baka abinci ka ci ba zai aiki ba kai kan ka ci domin ba magani na bata ba suka koya koma kenan a mai gida sanda dawowa kirsa dai duka ta bashi abinci yana kallon ta dai sai ya dauki wannan abincin ya ci to Allah ya yi dai wannan shine ajalinsa shi miji yana cin abincin ya ce ga duniyanku a hakan nan yanzu to shine yanzu tun da wannan abokin nasa ya mutu ina shine shiryan wato shi boka boka yanzu abin na ya dame sa ya ce shi bai san yadda zai yi ba a gaskiya yana so kuma ya gaya ma wato iyalan wato shi wannan abokin nasa cewa ga abin da ya sanajiyar mutuwarsa domin yana cin abincin ko minci goma bai yi ba ya bar duniya kuma ba magani bane ba magani bane kasa ya bayar to yace ba wannan wa kenan shine sanajin mutuwan abokinsa eh da yake ta ta dauka da zuciya ɗaya cewa magani ne to shine yanzu shi bai san yadda zai ba yana so ya gaya ma iyalan wato eh, mutumin abokin nasa cewa fa gashi abin da ya faru kuya kuka gani amma yanzu shi bokan bai gaya mata cewa ka ya sa ba ko shi bai gaya mata ba yanzu shi ne ta dauka kan magani ne sun tsaya ta dauka kan magani ne kuma shi ya gaya ma aboki cewa wanda kake <laughs> ganin nan fa ba magani na bayar ba kasa na bayar ce kun dai ji labarin yau mun ji mun ji gaskiya labarin gashi nan da abin al'ajabi masu kallo da fata mun saurara kuma ina dada kuma mika hakuri ina dada wato waɗanda suke turo mana sirrin su na gida kuma kawo yanzu ba su saurara ba sai su yi hakuri insha Allah wata rana za a sa za su saurara insha Allah da wannan za mu saurari kuma wato rayoyin kowa da kowa game da wannan sirrin gida da fata kuma da kuke gida za ku ya turo mana albarkacin bakin ku bisa wannan lamba da kuke gani a halin yanzu a kwaci talabijin din ku Hajizatu Isa to boka ne da yawa yake neman shawara ikon na jami'a a gaskiya dai wannan babban bokan da ya shiryu bisa da eh, wato inda ka na yace bai zai sake aikin ba wato mm. da ya ga wato abin al'ajabin da ya same shi ya eh. ba ma wannan matan kasa eh. amma ita da yake niyyar ta a zuciya wato ta mm. kashe wannan mutumin ne shi Allah ya dauke kuma arziki tana gidan miji miji ya mutu to babban magana dole wannan boka ya fito fitun da ya ce ya shiryu dole ya fito fili ya je gurin iyayen waɗannan mutumin din ya gaya musu ga abin da yake faruwa domin tana zaune eh, tana ta cin dukiyarsu aka ce idan ka kashe mutum baka da gadon shi wanda ya kashe mutum kam ko kai dan shi ne ko kai waye nan shi ba za ka gaje shi ba domin idan aka eh, tabbatar eh, to yanzu ita a zuciyar da kashe shi ta yi ai domin ta ba eh. magani a zuciyar ta ita da niyan magani ne ta zuba ta bashi ya mutu gaskiya shawaran da zan bashi tara malamai da iyayen wannan mutumin din su haɗu ya gaya musu labari dalla dalla dalla kamar yadda ya kasance tun da yake ya ce wa ya shiryu to idan ya haka na Allah zai daɗa ma gafarta masa ya daɗa ganin ma haske a rayuwar shi shawaran da zan bashi kenan gaskiya ne <laughs> aji <laughs> ni dai wannan sai na ce abin al'ajabi babba mm, saboda yadda mata suke yunkurin kashe mazajensu don mummunar kishi mijinki zai ƙara aure ko me yasa mata suke adawa da wato sunan ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ban sani ba ke an auro ki ba kya so a auri wata kuma ke kina so naki yar ta je ta yi aure kuma ta auri ma mai mace amma ke ba kya so a aure naki miji mai yasa mata suke da wato karamin kwakwalwa suke da irin wa'annan tunani da bai dace ba <coughs> zafin kishi eh, mummunar kishi ba shi da kyau saboda mutum ya yi tunani mana mu yi tunani daga cikinmu akwai waɗanda suka haifi mata za ki so a zo wato mai aure ya zo ya nemi naki yar kuma ki amince har ki ɗauke shi ki kai ta gidan aure amma ke ba ki so a kawo miki yar wata maimako ku zauna ku yi zaman lafiya ya kai ki har da tafiya gidan boka an ce kuma duk wanda ya je gidan boka ba shi da sallah kwana arba'in waye san so nawa kike tafiya gidan boka bayan kuma gidan boka ga shi kin kisa saboda zuba wa mutum ai ƙasa a abinci ai kisa ne domin kana gani kamar shi ƙasar ba guba ba ce guba ce ai ba a ci ƙasa ba ba ce a ci ƙasa ba kuma kin ɗauko wannan ƙasa kin zuba wa mijinki amma a ce wannan ishara wannan ishara ubangiji ne fa kasa kan ba za a babu yadda za a ce a cikin abinji kan zai kisa kan mm. shine zai zaka ji dai ƙasa ne amma ba zai kai ga kisa wannan ishara ubangiji Allah yawwa Allah ne ya eh. nuna masa wannan saboda ita ta ɗauki da niyya kuma ta yi imani da wannan to wannan abin wato ya kamata a ce mata su daina ma tafiya gidan bokaye wato a yi kokari a koma ga allah idan mace matar Allah tana roƙon Allah za ta ga wato wani sa'in sawaba a rayuwanta ko an kawo miki ma'amariyan za ki samu sawaba a rayuwarki yanzu da a ce kin zauna baki da sallah sa'an nan ga hukuncin kisa a kanki ba gara kin zauna da kishiyar ba ai gara an zauna da kishiya da hukuncin kisa yanzu ita ta zauna ta yi daren da tana zaune tana cin dukiya eh. kuma irin waɗannan matan ma da wuya suke haihuwa a gidan miji Allah to me na kashe miji in ba kya so in ba so tattara kayan ki naki e naki mara ki tafi ki bar shi ki je ki auri wanda bai ba ta so wani eh? ya aura ba tana son shi kenan <laughs> wallahi wannan keta ne shi ma bokan dai to gashi kai gashi ya musulunta ya dawo ya ya musulunta saboda ai duk wanda ya ce shi boka ya ridda ne ai ya ridda domin shi aljannu yake kira da wasu abubuwan daban ai ya ridda ne domin tsafi yake yi in gani yanzu ya musulunta ya dawo hanya madaidaiciya yanzu yin da dai shawara dai ya je ga manyan malamai eh ya je ya ga manyan malamai ya gaya musu labarinsa saboda an taɓa yi haka ga wata mata wacce ita ta kashe mijinta inda muke ji da wasu malamai suke yi mana wa'azi a kai inda ta je maka bata ga ƙaba ba mm-hmm. an taɓa ta taɓa ta taɓa amma bata gani ba amma sai kuma da aka zo gurin malamai suka ta faɗa musu irin abubuwan da ta yi gawa ta saka walaya sabida tana so ita wannan kishiyar ta in wacce take da 'ya'ya ta tafi kar a san kar a neme ta ma kuma haka aka ba a neme ta ba uwar da ta haifi wannan matar ba ta neme ta ba miji bai neme ta ba babu dangin da suka neme ta ta shiga uwa duniya ta ɗauki laya ta tirsasa gawa ta rufe bakin gawa ta kame ta ɗan mare ina mata za su shiga sharin mata idan malamai suka yi mana wa'azi cewa mun fi yawa a wuta ku ce me yasa za faɗi haka saboda akwai abubuwa da dama wa'anda muke yi da wallahi da bai dace ba a hana miji aure a hana kishi ya zama a haɗa miji da uwa a haɗa miji da 'yan uwa duk su raba dangi kamar eh, su kaɗai aka haifa sabida aka saboda miji eh bai dace ba gaskiya je ga malamai maimuna abdullahi ni da abin da zan gaya mai shi bokan da ya musulinta kamar yadda cin mu ta fara <laughs> ya hada wato shi dangin wannan abokin nasa ya gaya masa gaskiya kusan idan yanzu hakan nan shi ma kan shi kamar ya taɓu yanzu domin benin hankalin shi zuciyan shi benin shuru eh yana bukatan dai ya faɗa shi din da ya je ya kira ya haɗa ya san ma kisa nawa yayi don dai eh, wannan abokinsa ne abokinsa ne shi sa ya hau kansa to shine ya haɗa dai malamai kamar yadda an cin ta yi bayani ya gaya musu ga abubuwan da ya faru da shi shi kan amma ba da niyan abu kila zai zauna shiru ya ta kuma fari har Allah zai gafarta masa tun da dai ya gane Allah ya sa mu dace mu kuma da ya sa mu fi karfin zukatar mu amin sun mami an shari mata na san kuka kofsa ba sai na faɗa. <laughs> yau baban mu yau baban mu dai muka kofsa <laughs> a shafin mu na Facebook Abubakar Ahmad Gamawa yana cewa magana tallafi a Arewa maso eh, gabas gafar gabas yake nufi ko kungiyoyin mm. agaji kawai kasuwanci suke da eh, rikicin boko haram ɗayiru m nafiu ya ce masha Allah haladu eh, salufu ya ce assalamu alaikum nasir alhassan shi kuma ya ce fatan alheri madalla sannan mamun mg nura ya ce ina muku shi ma shi ma ya ce ina muku fatan alheri madalla mun gode sosai kuma muna muku fatan alheri gaba ɗayan waɗanda suka turo masu sabo yanzu bara mu saurari rayon jama'a a lambar mu ta whatsapp shaba ma yau idan ka shirya bismillah Assalamu alaikum zai dukure amma min kamar rashin ya ta haya hausa sai yoron kukumbe yoron kwanse yoron kuma jirejin angile yoron surare a manyan da hausa rikan alkuwa Assalamu alaikum. Juma'a na Hausa bakwai. Ni ne na Abdulrashid jamhuriyar nijar birnin kwali fata da yanzu da roƙari ku da faɗakarwa da tunatarwa da kuke ma mutane su gane kuma wanda mutum wanda ta aikata wanda aiki da ya da bokan allah ya shirye su allah ya shirye su hmm, nan dai na an yi shirka gaskiya to zama fata da yanzu a gare ku eh, nuna naku nazaran ku yau kullum na a kuka mun nazaran ku a bakwai insha Allah Oja muke Abdulrashid daga jamhuriyar Nijar Allah ya saka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Hausa bakwai tauraruwan al'umma abdul aziz. Barka da wayewan gari da fatan ka tashi lafiya to Abdullahi na gaishe ki ne miki fatan alheri Hadizatu Isa na gaishe ki ne miki fatan alheri barka da yau Anti na gaishe ki ne miki fatan alheri barka da yau da fatan kowanne ku na nan cikin ƙoshin lafiya ce dai banga mamman safiyu ba da fatan dai na nan lafiya yau ban gan shi ba Allah ya sa da yana nan lafiya ba wani matsala ba ne ya hana shi halartar shiri don ban gan shi ba tun da na so magani. To, yau dai mun kofsa. Shawaran da zan ba ma shi bokan nan ba ma magana yi da sassanyen murya ba ya fito gidan TV ya tambayi shawara ba. tafiya je yi ya samu famin mutumin nan ya faɗi magana tsakanin shi da Allah kuma ya zame ma duk wani boka izina wannan labari da kuka yi yau da kuma mu mata duk dai wanda ta gaba za ta iya zama da kishiya ba ba dole ba ne gwamnati kama hanyar jiki tafi. wannan ina daɗin shi ki kashe miji don ki zauna a gida kawai don ya ce je yi aure don kina cin nama uku uku lokacin cin tuwo ya ce ku ci ɗaya da rabi rabi ya zama wani tashin hankali ne a ciki kowa da halin shi je zo ya zauna don cire kaina ba duk wanda ta riga ta fara gida zama a gida matan farikan kam amarya kan ya jike ta suna ido biyu hurhuru kamar da nake kallon ku kuke kallo na amarya kan ya jike ta da taki da taso amarya ya tite mu ko don ba mu raba sunan ba ma so a kira mu uwar gida don an kira mu mu ce za liƙa mana karamin hauka amma wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane ya fito ya yi magana tsakanin shi da Allah a san hukuncin da za a yi ma matan nan wannan ba daɗi. Allah ya shirye mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya madalla madalla ku tashi lafiya gojiya muke babanmu Allah ya saka da Assalamu alaikum Hausa bakwai da fatan kun tashi lafiya mai magana Ali Ibrahim Kaura daga nan Kaduna Najeriya. Ah, ina muku fatan alheri. an ɗauki maganganu guda biyu da kuka yi na farko nan eh, shugabanni na kuna kenan wanda suka kama ɗan jarida wancan eh, suka aka ce ya mutu hannunsu gaskiya ya kamata da ni a shawara na kullum ina ga ku yan jarida ba abin da za a rena ku ba ne ko da a ce ɗan jarida ba wai wanda ke aiki a babban gidan rediyo ko gidan talabijin ba inda ɗan jarida ne ni ina ga duk inda a gan shi ya kamata a girmama shi duk mutumin da za a ce wani abu na alheri ko na shari ya faru yana yaɗa shi ɗan jarida ya wuce a rena shi manyan nan kuma da ya gani kullum lokacin da wani zaɓe ya tashi suna son a zaɓe su ba fi sa iya cin zaɓe he da 'yan jarida ba amma idan daga zarar mutum ya hau kujera ya zama wani abu to ba shi da wanda yake taɓawa a 'yan jarida yayin za ka je an ce an kashe wannan bawan Allah yana da iyalai yana da mata an kama wata baiwa Allah a Nijar wadda ita ma a ga duk irin wannan rashin adalci ne ya kamata wa nan wanda ake zaɓen su nan fasa sani ba dan jarida ta wuce a raina shi duk inda yake wallahi ba ma manya ba mu da muke ma kananan su ma duk inda kaga dan jarida ya kamata ka bashi gina saboda yana aiki ne na taimakon da aikin sai da kanshi sai magana na biyu da kuka yi akan sirrin gida na wannan mata wadda ta ta samu ta ƙasa ya ci ya rasu tom wannan boka to kaga dai dama irin abin da ake gudu kenan a ga shi bai sa fiya fiya ba ya ba in ma fiya fiyan ya sa ya zo yana cewa wai ya tuba ba yau shi ya sa abin da ya sa amma shi wancan mutum wannan niyya da suka sa na kashe shi to a wurin Allah fa su suka kashe saboda sun sa mai yaci in kasan ne ta toshe mai hanji yawa yawa ya haka dan haka kawai ni shawara zan ba ta ita ma tun da har yanzu shi da bokan ita din ta gane sai ta istighfari Allah ba yanda bai iya ba haka ina muku fatan alheri mai magana na ku Ali Ibrahim Kaura daga nan Kaduna Najeriya assalamu alaikum alaikum salam mun gode sosai alisaka da alheri alaikum wa rahmatullahi wa ce wasu da kai ina muku fata alheri ma'aikatan gidan wannan radiyon gaba daya eh dangance da wannan bokan ne kuma da Allah ya sa ya shiru ya kamata ya sami malamai ya je ya gaya musu abin da ya faru da danya abokan shi da danyan ɗan uwan matattin shi gaya musu abin da ya faru ina muku fata alheri daga na Mustapha Abubakar daga nan garin Libya dan Nijar Mozambique ala mustapha mun gode sosai Salamu alaikum gidan hausa muku kuna lafiya ina gajiya ya aiki kowa da kowa da kalau ko muna gaishe ku kuna bari mu da wannan maudu'in da kuke yi mata kuma na shirye su da suke bin bokaye suna magana marajin su asiri eh, Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu me ce ta ku zainabu daga cadi ƙasar duniya da mena amma wadda ta maku fulatanci nan mata iya hausa ta zo ta tadda ne ya take mamaki ya ta ɗauka ta yi magana eh. ku yi haƙuri da ita ta da Goja muke ajiya Zainabu daga kasar Chad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da haka. sannu da ƙoƙari da faɗakarwa sunana ali ahmad daga sokoto nigeria a shawarar da zan bayar ya kamata wannan bokan ya fito fili ya bayyana ma mutane abin da ya faru don shi ba abin da za a masa don kar a bar wannan matan ta shi dukiyan da bai dace da ita ba shawarar da zan bayar kenan ku huta lahiya na gode ali ahmad mun gode mu ma mun gode sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hausa bakwai yin gani na muna kallon ku muna jin daɗin shirye-shiryen ku daga nan nijar ne wata baiwa allah daga tanit cikin ƙasar da magarin. ni dai abin da zan ba da shawara ga yan uwanmu ne mata duk cikin harkar nan ba komai ba ne karancin tsoron Allah ne ya mana ya mu tsoron Allah san cewa za a mutu sai a tashi kiyama ko za a yi hisabi kuma abin da ka aikata ya fi yake biyar ka da kabarin ka har tashin kiyama sannan mu kiyaye mu gudda san zuciya mijin nan yadda kike son shi haka yake sauke zanna ce tsakani da Allah kuma Allah ne da manzon suka ce yanki yi miki kishiya kamar da ra'ayin shi wani ba don bai san ki wani kannan ki musu tsoron Allah in yi miki kishiya. Mun gode baiwar Allah, Allah ya saka da Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkan ku da asuba da fatan kowa da kowa eh, ya waye gari lafiya eh hajiya anti mai mutu abdullahi kama ta hadiza ina gaida yan abu da abokan masuk masu kallon wannan tashar ta mai albarka hausa bakwai tauraron al'umma ina yi musu fatan alkhairi da su fatan kowa da kowa ya waye gari lafiya <coughs> a duk duniya duk inda lillahi <coughs> wa inna ilaihi raji'un gaskiya mata mutane mu mata mutane kirki anti kin bari gaskiya yau ina tare da ke hajjiya anti eh, mata mutane kirki wato wato a fasa kowa ya rasa da kishiya ta zo su haɗu a miji ɗaya wanda ma a kashe shi ita ma ta rasa kishiya ma ta rasa waye ke da riba wato tana da tasiri riba kenan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha abada wanda ya kashe mumini da gangan zai dawama a wutar jahannama kuma haka din ne ta kashe shi da gangan boka kafiri ne har yayin da an fitacce ya musulunta haka din ne ya musulunta to amma ana duba sabab menene sababin mutuwan bawan Allah nan sababin kasar da ainihin riba ya ba matan nan yana ɗaya daga cikin sabab yani sababin da ya sa mutuwan bawan Allah nan yana da kamar su a ciki shawaran da zan ba boka ya dage da istighfari ya tuba kuma ya yi kisan kai ya yi kisan kai saboda ai a matsayinsa na yi na a musulmi a nashi hankali yana a musulmi ya yi wannan abin azumin wata biyu ya tabbata a kan shi kuma bayan haka ya je ya nemi iyaye da yan uwa da ƴaƴa da iyalan da dangin bawan Allah da ya mutu ya je ya nemi ya yi musu bayani wala Allah in ya zama dole in sun ce ya biya diya dole diya ya hau kansa kuma ya azumi in kuma sun yafe mashi to ya koma ya ta istighfar ya koma ga Allah ya koma ga Allah ya ta tuba har Allah ya yafe mashi ita kuma matan nan hukuncin kisa ya tabbata a kanta hukuncin kisa ya tabbata a kanta saboda ta yi kisan kai da niyya cikakkiyar niyya saboda har ta ce ita da ya zauna da wata mace gunda ta kashe shi da niyya ta yi wannan kisan da niyya saboda shi doka ba da niyya ya kisa ba amma bisa kuskure amma ya shiga rari saboda ya da sababinsa ne ita kuma da niyya hukuncin kisa ya tabbata a kanta matan nan kai mata mata mata mutanen mata ku ji tsoron Allah namiji shi menene ma menene ma shi namiji wai don kin da kishiyar kin har menene kike ki kashe mijin ki da kika zauna kika yi auren soyayya da jin daɗi da shi ki kashe shi saboda kada wata ta samu abin bakin ciki da hasada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya leka mata ya leka wata jahannama ya ga mata sun fi yawa a ciki mata suka fashe da kuka wata tsohuwa ta ce ya rasulullahi ya zama mu yan takammu daga wuta sai ta irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata ku yi kyauta da sadaka da adda roƙon Allah ku ji tsoron Allah ku bi mazajenku ku daina yawan kishi manzo Allah ya zana abubuwa da yawa mata a lokacin nan mata a lokacin nan suka ta kawo su dirham su zinare su su gulagulai suna ta ba da sadaka yi ainihin a tafi jihari fi sabilillah saboda suna so su yanta kansu daga wutar jahannama a gaskiya da kan da Allah mata wannan wanda ya bayyana ba muka ji kenan irin wannan yana nan da yawa mata da yawa suna kashe mazajensu saboda kishiya wani ya zuriya Allah shirye mu ya shirye wa'anda masu yi wa'anda ba sa yi wa'anda kuma suke da shirye Allah ya kara shirye mu gaba da Allah ba mu mata nagari domin yanzu nan al'amarin ya zama abun da ya zama sai addu'a a gaskiya mata da yawa ba sa son kishi kuma mata don a yi mata kishi a gwamnati kisa kuna cewa wai ta fita ta je eh, ta mashi gida ai ita ai in ta fita kenan ta fadi ta fadi ta fadi kenan ba nauyi ai ta bar ma wata kenan ai ba haka take so ba ta waccan ta rasa ita ma ta rasa to yadda kuka ce a jiya ne manyan malamai su yanke hukunci amma bokan nan gaskiya aikata babban banna ita kuma ta yi kisa ya kamata yanke musu hukuncin da ya dace da su haka take barista ya yi gode sosai Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mai magana Muhammad Al-Mustapha daga Zamfara State. To, ni dai ba ta fahimta gaskiya kayan namiji ya tunanin ƙara aure ko na abu ya kamata ya fara auna kishin mata dai. Akwai matar da wallahi da za ka aure da za ka yi aure so dubu ana koma busa ma da wallahi sai ta kashe ka so dubu. Don haka in ka ga Allah ya jarabce ka da mace mai tsananin kishi. to ni da fahimta ta ka yi hankuri ƙara aure ba na kamana in kuma ya zama ma dole dole sai ka ƙara aure ka tabbata tana da kashe ka to ka rabu da ita ka yi auren ka amma kai ka san ma kakka na ɗaya kashi ka ƙara aure kuma ka zana da ita to ni wani a cikin kashe kanka saboda haka tsakanin zaɓi biyu ka ɗogura ko dai ka hankura da auren ko ka rabu da ita ka yi auren ka amma kai ka san ka wallahi kishin da kai tana da soke ka mutu har ga Allah to wallahi ban san dalilin da zai sa ka ƙara aure ba kuma ka zauna da ita in har ta zo ta kashe ka to ni dai ba ta fahimta ana iya cewa ko ba ka kashe kanka ba gaskiya ka ba da ma wurin kashe kada ta ni fahimta ta kenan saboda shi kishi da gani musiba ne ko bala'i ne kuma a kwatanta a kankan zo kai mace a ce yana yiwuwa mace ta aure namiji biyu kai tsaye mata ka ce ma ai wani za ta ƙara aure ta haɗa biyu ya sa ka ji to da nan sai ya gano nuna na su ji su in ka za ta yan hankuri ta zauna akwai matan da za mu su kishiya kuma zauna ta matsala amma ita in ka fahimci ba ta to ya hankuri da aure in auren bai hankuri ya to sakatta rabu da ita sannan ka yi auren ka fahimta ta ke Al-Mustapha mun gode sosai daga Zamfara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan kun tashi lafiya. to wannan mata Allah ubangiji ya shirya da ita Allah ya shirya da ita Allah ya hada ta bisa farki madaidaici wallahi amma wannan bokan ya je ya tambayi manya manyan malamai ya nemi shawarar su babu wanda ya ishe shiga tsakanin bawa da Ubangiji shi Allah ya shirya da shi Allah ya ƙara shirya da shi mun kuma mata wallahi mu san abin da muke yi da abin da muke wallahi a rayuwa ba ka da hannun kuwa tana da hannun ubangiji ba ka san yau ko gobe ba kenan mu daidaita zaman mu tsakanin da mazajen mu mu daidaita zaman mu Allah ya shirya da mu Allah ya shirya da mu Allah ya shirya da mu gode malama Alisaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu hausa bakwai mai magana malik ne daga jamhuriyar niger a garin da magana to gaskiya na yi farin ciki in sake saduwa da ku dan saboda na samu fan na kusan wata guda har da wani mako mutu wannan shirin kuma sosai shiri ne wanda yana kayatar yana burge ni sosai to a yau gaskiya abun akwai abun alaji sosai a ciki amma abin da ya sabbabin da yawan ganin saboda duk abin da kai imani da shi ko ita ta imani da cewa ku maganin mutuwa ne wannan dalilin shi ne zai sababa mutuwa maganin mutuwa ta shi eh, shi ne zai sababa mutuwa ta shi duk abin da kai imani da shi cewa ko abin nan yana yin kaza to wallahi ne aka ba shi to tabbas da ni da kai kaza ne to wannan abin kuma ya yi imani da kasar ya kamata mata su ya kamata mata su ya kamata mata su yi hatara ko sosai ko cewa yake suna arme Allah ne shar'anta shi ko Allah ne shar'anta shi kuma kamar ya ce da wani kuma wannan yana cikin babu ba komai bane bai jawo wannan hasada ce ko hasada ce mutum hasada ba son wata ta samu abin da take ciki ni ta nima wata jin daɗi ko to ba sa so wata ta samu kuma kikin ahibiya wajen goma sha nan ko kusan mata ko Allah dawa sai kike so kike ci ko kuma ya ne kike so ki in ba armi ana ƙara mai ya ne kuke su a yanzu lokacin da ake ciki an kai ƙarnin da ba wani hudu ko goma goma ne za a dinga armi to sai an yi saura ko ana ne mura ko gode abdul malik daga jamhuriyar nijar allah ya saka da ne na mamman <laughs> ta gojiya ta musamman ga waɗanda suka turo sautukansu musa akwai waɗanda suka turo kuma ba su saurara ba sai su yaƙuri yanayin lokaci insha Allah wala Allah gobe su saurari waɗannan sautin nasu insha Allah insha Allah da wannan kuma zamu rufe shirin kafin mu rufe zamu ba wa kowanne kalma ta karshe kamar yadda muka saba maimuna abdullahi me za faɗa a ƙarshe eh ni dai kamar yadda na fara faɗa shi wannan bokan da ya musulunta ya je ya haɗa wato manyan malamai da dangi da 'ya'ya ya je su wato ya bayyana abubuwan da ya faru a gare shi abin da ya yi ya gaya musu ni kuma zan ja wato nan da wannan daman ne zan kuma ja hankalin wato mu mata da mu ji tsoron allah duk masu aikata irin wannan masu tafiya gidan boka su mu mu ji tsoron Allah baki ɗaya domin gaskiya abinda boka bai idan abinda Allah bai yi mana ba boka bai zai taɓa yi mana ba zai yi mana dai na wato domin mu bata na rashin bata amma ba abinda Allah ya fi duk abinda ka duk matsalar da kike da shi ki sa Allah a gaba mu gaya ma Allah to yanzu ita kuma ta koma ga Allah ifari nan da ita ifari shi ma boka a ita yawan ta in insha Allah Allah ga forun rahim haka ne mm. Hajizatu Isa shi wannan boka wato na riga na faɗi shawarar da zai ɗauka tun ɗazu wato mata ne zan daɗa ja hankulan mata idan kuna ki wato a ka muku kishiya wato mu kenan ba za mu yi aure ba to ƙaryan ku insha Allah shi mun shiga ko da ko da na biyu da ko da hudu da shi za mu shiga insha Allah amma hakan gaskiya bai dace ba idan kuna hana ƴaƴan da kuka haifa kenan su ma ba za su taba aure ba kenan za ku ajiye su a gidaje su har sun samu wato namijin da zai wato da bai taba aure ba zai aure su kuma bayan ya aure su ba zai taba aure ba to wannan ƙarya ne idan kun ga ba za ku iya zama da kishiya ba ba cilasta muku ba ku tattara naku ya naku ku koma gida ku bar mana su <laughs> to yanki jawo hankulansu da zan yi kenan ai ban gama ba ina gaishe da mamman shafiyu shaf zamani ina gaishe ka da fatan kana sauraron mu <laughs> maman mu da ta yi bayani da abu ta ce bata gan shi ba yana nan lafiya wato wasu dan ayyukan din ne da ya shiga insha Allah nan ba da juma'a ba zai zai kasance tare da mu eh to ni abinda zan faɗa dai ni zan ja hankulan mata saboda a gaskiya mu yau muka tafka kuma bai dace a ce mata uwaye ne kuma su ne kuma makaranta ga yara a ce kuma su suke irin wannan aika-aika bai dace ba mata da dama wa isa ne sun kashe mazajensu ba a sani ba suna ta kaba tana jin daɗi za ta ci dukiya mata da dama domin za a ga mazaje na mutuwa fufufu wayansu an san ciwo wayansu kuma Wa ya sani saboda mata da dama suna tafiya gidan bokaye kuma suna kashe mana ba tare da an sani ba mm. to ya kamata a ce a daina irin wannan aika-aikan don bai dace ba bai da daɗin jima daga kaji mace ta ce daga mijinta zai aure ko kuma idan ya yi aure gan da za su yi su shigo sai dai su kare a waje wayannan maganan mata kenan bai dace a ce hakan ba ni ko yanzu mijina ni zai kara aure zan dafa masa baya don bai kamata a ce mata suna yin irin wa'annan abin ba wallahi bai kamata ba bai kamata ba bai kamata ba muna da yaya mata muna so yaya mata na su je su shiga aure to me yasa ba zo <laughs> <laughs> to ba da la ba da la akwai gurin ajiya kuma mu yi zaman lafiya don shi aka fi so gode mutuka kuma wannan boka dai da fata ya saurari wannan shiri ko da yake mun ji labari ya shiru to Allah sa dai kada ya koma ruwa mu dai fata mu kenan domin <laughs> gaskiya illar mata gaskiya akwai daci sosai kuma yadda muka ba shi shawara mafi rinjaye dai ya je nemi malamai ya zauna tattauna a ga wato mafita wacce ta kamata wato ayi amfani da ita da wanda muke ce da ku mu haɗu gobe juma'a da karfe goma na safiya inda za mu sake zuwa da sabon shirin duniyar mu a yau gojiya ta musamman ga ilayirin al'umma musulmin da suka saurare mu maza da mata mun gode sosai da waɗanda suka turo mana sakonin su a rubuce a shafin mu na facebook waɗanda suka turo mana sautin su a lambar mu ta whatsapp mun gode allah ubangiji ya saka da alheri allah ya bar zumunci a madadin waɗanda suka taimaka wajen gabatar da shirin muna dauke da shaban amayokam da isa adamu injiniya da kuma wato eh, shi mamman shafi'u da yana nan to amma dai wato yana wasu sun gudoli ne da shi ne sa wato ba saurare shi a wannan zaure ba sai kuma ni abdul aziz garba da na jagoranci shirin da hajizatu isa maimuna abdullahi da kuma an cimmu maimuna tusadu muke ce da kuma gobe juma'a da karfe goma na safiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu